أن يهيا الإنسان لا يرى الحياة إلا أكل وشرب ونوم وشهوة وجمع مال ولا يبالي أمن حلال أم حرام هذه حياة الكفار الكافرين بالله البعيدين عن هداه الحياة عندهم شيء محسوس فقط وهم يعيشون ويتعاملون بهذا المنطق لا غير فإذا مرض الواحد منهم لا يسأل الله العافية وإنما يتعامل مع الدواء فقط ففيه الشفاء والخلاص وإذا افتقر الواحد منهم يلجأ إلى السرقة والنهب والسطو والقتل وإذا نجح أحدهم أو تفوق أو اقتنى يقول إنما هو بزكائه يقول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي وإذا درأ صدور أحدهم وامتلأ هما وحزنا لجأ إلى الزنا والشرب الخمر والمخدرات وإلى الانتحار الحياة الدنيا عندهم مقدسة لا يرون مفارقة الدنيا بأي ثمن يبذلون كل ما في وسعهم من أجل البقاء يقول الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهزهه من الأذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وهيهات ثم هيهات لكنهم لا يرون ولا يعتقدون حياة غير هذه الحياة هكذا يعيشون وهكذا يعتقدون فهم كالأنآم بل هم أذل هكذا من لا يؤمن بالله مقطوع الصلة بالله إخوة الأحبة للأسف الشديد من طغت عليه الماديات من أهل الإسلام من ترك كرور ربهم ووهنت صلتهم بخالقهم يفعلون هكذا يعلقون بالماديات يعتمدون على وسائلهم وأسبابهم وذكائهم وعقلهم وشهاداتهم ومعارفهم ووساطهم في دفء الدر وجلب النفع يقول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والله تعالى فوق تدبيرهم تدبيرا وله من وراء وسائلهم وأسبابهم أمرا وتأثيرا عباد الله حين حصلت هذه الغفلة من كثير من المسلمين سادت حياتهم موجبات القلق والاضطراب والحزن والتعاسى وضيق الصدور سار الحلا على المستكبر ومن المستقبل تخلوا عن الله فتخلى الله عنهم يقول الله تعالى نسوا الله فنسيهم وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما بما يعملون إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولذلك تجد أهدهم إذا افتقر واحتاج يلجأ إلى أكل الحرام وربما يسرق وإذا هاجمته الهموم والديون والمصائب هرب إلى إدمان المخدرات وشرب الخمر ليهرب من الواقع الذي يعيشه فيه وربما أغواه الشيطان فترك المساجد والصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والذكر سبحان الله هكذا يعيش من ضعفت إيمانهم وانقطعت صلته بربه نسوا الله فنسيهم هم تعلقوا بغير الله فوكلهم الله إليه عباد الله ليست الحياة الصحيحة هكذا لا أبدا ليست هكذا ليست الحياة حياة اللحم والدم والعدلات والحركات الحياة حياة القلوب حياة الأرواح حياة الصلة بالله والتعلق بالله واللجوء إلى الله قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها عباد الله ليس لنا ملجأ إلا الله ولا مهرب إلا إلى الله لن يغنيك من فقرك ولن يصد هاجتك إلا الله لن يؤافيك من مرضك لن يدفع عنك المصائب والبلايا إلا الله لن يهديك من الدلالة والعمى والإن والانحراف إلا الله إذا مرضت فدع الشافي وإذا افتقرت فدع الغني وإذا دعفت فدع القوي وإذا اضطررت فدع المجيب وإذا اضطربت دنياك فادعوا الحي القيوم وإذا دقت وخف وخفيت أسباب علتك فادعوا الأول الذي ليس قبله شيء ولا مانع من بذل الأسباب بل إن ذلك مطلوب ومن لم يبذل السبب ففكره معطوب لكن توكل على الله لا على السبب فالله المسبب الأسباب يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم رواه مسلم وهكذا يجب أن يكون المسلم يتعلق بربه يتشبص بعراه ليس له إلا الله يقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد تقرب إلى الله بالطاعة احفظ حدوده رائي حقوقه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وتأمل قوله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استآذني لأؤيذنه رواه البخاري هكذا تكون الحياة هكذا تكون السعادة هكذا تحلوا عن الدنيا الحياة بالله وإلى الله ومن الله ولا تصلح بغير ذلك عباد الله الكرام فلنسمع إلى قوله تعالى في قصة رسله وأنبيائه عليهم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مصني الدر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من در وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للآبدين وإسماعيل وإدريس وذا القفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فبالله يا أحبة عليكم بالتعلق بالله واللجوء إلى الله فليس لنا إلا هو ولا غنى لنا عنه طرفة عين وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عباد الله المؤمن من صحب الحياه الطيبه صاحب الايمان يدعو الله في المساله لو تدعو الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا ما ازددت منه الا قربا وتوفيقا لكن الدعاء واللجوء الى الله تعالى والانطراه بين يديه لقبوله أسباب إذا وفق لها العبد حصلت الإجابة ذكرها ابن القيم رحمه الله فقال إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الأول الثلث الأخير من الليل الثاني وعند الأذان الثالث وبين الأذان والإقامة الرابع وأدبار الصلوات المكتوبات الخامس وعند صعود الإمام يوم الجمعة المنبر حتى تقضي الصلاة السادس وآخر ساعة بعد الأصر من ذلك اليوم وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب واستقبل الداء القبلة كان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله وصلى على رسول الله وألح على الله وتوصل إليه بأسمائه وصفاته فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد إخوة الأحبة هناك موانئ تمنع إجابة الدعاء منها أن يكون العبد مديقا لفر... مديئا لفرائد الله ومتعد لحدوده فهذا مقدوء الصلة بربه فيه من المشركين شبه ومن موانع إجابة الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام ومنها أدم الإخلاص لله فادعوا الله مخلصين له الدين فلا بد ان يخلص لله وحده ومنها ان يدعو الانسان وقلبه غافل ساح لاح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاح ومن موانئ اجابه الدعاء ترك الامر بالمعروف والنحي عن المنكر وكل على حسب قدرته واستطاعته المحيم لا ترى منكر وتسكت عليه ولو بكلمة ولو بنسيها فعليكم بالدعاء ولا تستعجلوا الإجابة الدعاء والقدر يختسمان بين السماء والأرض ولا يرد القضاء إلا الدعاء الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل والدعاء سبب من أسباب دخول الجنة وترك الدعاء سبب من أسباب دخول النار اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya rayar da mu zuwa wannan yini na juma'a yini na uku ga watan zulqa'da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1443 daidai wanda ya zo daidai da uku ga watan shida shekara ta 2022 miladiyya a wannan masallaci na agga islamic center taken hudubar mu a yau shine bambanci tsakanin rayuwar mumini da wanda ba mumini ba akwai bambanci tsakanin yadda mumini ya kamata ya rayu akwai bambanci tsakanin shi da wanda ba mumini ba dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai muke gode ma shi kaɗai muke neman taimakonsa shi kaɗai muke neman gafararsa shi kaɗai muke neman shi da ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan mu. duk wanda Allah madaukakin sarki ya shirya da shi babu wanda ya isa ya bar da shi wanda Allah madaukakin sarki kuma ya batar da shi ba shi da wani masoyin da ya isa ya shirya da shi na shaida lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma na shaida lallai annabi Muhammad jagoranmu masoyinmu mai mu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da aminci su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da tabi'ai da duk wanda ya bi su da kyautata har zuwa ranar sakamako baya ka ya ku bayin Allah masu girma mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu sani lallai wa'inda ba su yi imani da Allah cikakken imani ba wanda ba su imani da alkur'ani cikakken imani ba wanda ba su yi imani da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama ba rayuwa a wurinsu shine abin da suke gani kuma suke tabawa duk abin da zai gani a idan shi ya taba shine rayuwa a wurin shi ko daidai ne ko ba daidai ba ne baya ganin komai a matsayin rayuwa mai kyau sai abin da idan shi ya gani abin mamaki haka mutum yake rayuwa haka wasu daga cikin mutane suke rayuwa ba abin da suka sanya a wannan rayuwar sai dai me za su ci me za su sha ya za su yi bacci ya za su biya bukatansu na sha'awa ya za su samu mulki ya za su tara dukiya shikenan rayuwar shikenan tunaninsu a rayuwar duniya kuma dukkan wa'innan abubuwan da muka lissafo kaɗan daga ciki kenan shi bebe da damuwa halal ne ko haram ne ba ruwan shi duk abin da ya samu a wurin shi kawai shine halal haram kuma shine abin da bai zo wurin shi ba abin da zai ci ne ko abin da zai sa ne ko tara dukiya ne ko neman mulki ne duk abin da ya zo wurin shi to ya zama halal ko da Allah baya so ko da annabi sallallahu alaihi wasallama baya son wannan abin to shi a wurin shi ya zama halal wannan ita ce rayuwar wanda bai imani ba wannan ita ce irin rayuwar kafirai wanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki wanda suka nisantar da kansu daga shiriyar Allah da manzansa rayuwa a wurinsu kawai duk abin da za su taɓa rayuwa a wurinsu abin da za su rayu da shi rayuwa a wurinsu shine abin da za su sa su ji daɗi a duniya inda rashin lafiya zai samu ɗaya daga cikinsu ma shi yana gani ba Allah ba ne yake ba shi lafiya likitan da zai zo wurin shi ne yake ba shi lafiya kaga saɓanin mumini e mumini in bai da lafiya zai je asibiti amma ya san zuwa asibitin da yayi ba shi ba ne zai ba shi lafiya zuwa asibitin sababi ne na samun lafiya amma lafiyan daga Allah ne Allah yake ba da lafiya to sabanin wanda ba mumini ba shi yana gani in bai da lafiya zai iya zuwa yana da kuɗi yana da wadata duk wata ƙasa a duniya zai iya zuwa don ya samu lafiya shi tunanin shi kenan baya tunanin cewa Allah ne yake ba da lafiya baya tsarkake niyya wa Allah maɗaukakin sarki idan yana buƙatuwan wani abu kuma zai iya sata zai iya kisa zai iya kaza zai iya kaza kawai don ya samu buƙatuwar rayuwarshi shi in dai zai ci nasara ko menene ma kowace hanya ce ko mai kyau ce ko ba mai kyau ba ce za a bi don a samu nasarar a rayuwar duniya amma in ko ya samu cin nasara a rayuwar duniya ko ya samu wani matsayi mai girma ko ya samu wata wadata ta dukiya ko ta mulki ba abin da yake tunani baya tunanin Allah ne ya bashi yana tunanin dabaran shi ne da wayen shi kawai ya bashi shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin karuna yace ai duk wanda ya haka to yayi kama da karuna kenan wanda Allah ya bashi dukiya sai yake gani dabaran shi da wayen shi ne ya bashi ce qala inna ma utituhu ala ilmin indi wannan dukiyar da kuka ga na tara ko wannan mulkin da kuka ga na samu ko wannan matsayin da na samu duka saboda irin kaifin hankali na ne da ilimin da Allah ya bani da wayauna da dabara na ya manta da Allah maɗaukakin sarki in ko kuma ya shiga cikin kunci da damuwa ya rasa wani abin da yake so na duniya sai zuciyarsa ta cika da baƙin ciki da damuwa maimakon a nan ma ya tunani ya koma ga Allah maɗaukakin sarki a'a sai ya zanto giya zai sha sai ya samu sauki ko ya sha wani abin maye sai ya samu sauki ko ya saba ma Allah maɗaukakin sarki sai ya samu sauki rayuwa a wurin shi yana fifita rayuwar duniya a kan ta lahira rayuwa a wurin shi shine duk abin da zai kwantar mushi da hankali ko mai kyau ne ko ba mai kyau ba in aka zo wurin son duniya kuma baya son ya rabu da duniya ko kaɗan irin wa'innan masu rayuwa sun fi kowa son duniya zai iya ba da duk abin da yake da shi don ya zauna a duniyan nan ya samu rayuwa mai tsawo Allah madaukakin sarki yake cewa ai kafin ku an yi irin su wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku ce da sannu zaka same su wanda suka yi kamanceceniya da Yahuda da Nasara da su kansu Yahuda da Nasara babu wanda ya fi su kwaɗayin duniya da san duniya suna son su rayu a duniya ba sa son mutuwa kuma dole sai kowa ya mutu Allah ya ce da wa'inda suke mushrikai ma ɗaya daga cikinsu yana fata yana buri yana so dama Allah maɗaukakin sarki ya rayar da shi shekara dubu amma Allah maɗaukakin sarki ce ko da mutum ya rayu shekara dubu hakan ba zai hana shi shiga azabar Allah maɗaukakin sarki ba matukar bai dawo ya bi hanya ba matukar bai dawo ya yi riko da Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba sun manta wallahu basirun bima ya'malun Allah maɗaukakin sarki yana ganin abin da kowa yake aikatawa hakika wannan irin rayuwa ta nisanta daga koyarwar Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake kudurta irin wannan rayuwar hakika ya yi kuskure duk wanda yake ratayar da rayuwar shi zuwa ga abin duniya to hakika ya kauce hanya Allah madaukakin sarki ya ce irin su kamar dabbobi suke Allah ya ce dabbobi ma mu muka halicce su a haka su sun fi dabbobi bata tun da su mutane ne mun ba su hankali to haka rayuwar wadda ya yanke alaƙa da Allah madaukakin sarki take shi musulunci a wurin shi abu ne wanda yake mai kunci kuma abin bakin ciki za ka samu hatta musulmi suna irin wannan rayuwar yana yanke alakan shi da allah maɗaukakin sarki akan abin duniya ya dogara ne akan dukkan rayuwar duniya amma abin da yake wurin allah maɗaukakin sarki a'a ba ruwan shi da shi inda za ka unkwasa shi game da abin da ya shafi addinin shi bai san komai ba allah ya ce ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun ya san ciki da waje na rayuwar duniya amma game da lahiran shi fa ko oho bai san komai akan rayuwar lahira ba ya ku bayan Allah duk lokacin da musulmai suka samu kansu a cikin irin wannan gafala da ɗimuwa ya zanto rayuwar duniya ita take su ita take musu jagora ba littafin Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ba to hakika za su samu kuncin rayuwa za su haɗu da baƙin ciki daban-daban za su haɗu da damuwa daban-daban kala-kala sun rabu da Allah maɗaukakin sarki shi ma Allah zai rabu da su nasullaha fa nasiyahum sun bar hanyar Allah maɗaukakin sarki shi ma Allah maɗaukakin sarki sai ya kyale su shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya janyo hankalin su kuma mumine yace to ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki duk rayuwar da zaka yi a duniya ka dinga tunani wai yanzu in mutuwa ta zo me na gabatar ma gobe wal tanzur nafsun ma qaddamat li kowace rai ta yi tunani mai ta gabatar mai kika gabatar me na gabatar mai ka gabatar mai muka gabatar wanda a ce da a ce yanzu yanzu mutuwa za ta zo mutum yana da yaƙinin cewa zai ci nasara a gaban Allah maɗaukakin sarki mutum yana da yaƙinin cewa zai samu kwanciya mai kyau mai daɗi a kabarinsa Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki Allah zai ba ku labarin duk abin da kuke aikatawa Allah ya ce ku mumine kar ku kasance kamar wanda suka manta da Allah madaukakin sarki saboda jin daɗin rayuwar duniya sai Allah madaukakin sarki ya mantar da su kawunan su suka rasa gane su wane ne ma suka rasa manufa a rayuwar duniya Allah ya ce to irin wa'annan su ne wanda suke fasikai su ne wanda suka fita daga yiwa Allah madaukakin sarki da dan haka zaka same su idan suna buƙatuwa zuwa ga wani abu na duniya to ba ruwansu ko haram ne za su iya aikata abin da yake haramun don su samu abin duniya zai iya sata zai iya kisa zai iya kaza zai iya kaza saboda ya samu wannan abin da yake so na duniya baya tunanin mai addinin shi ya ce akan wannan abu to don haka za ka samu bakin ciki da musibu da bala'o'i kala-kala suna lullube al'ummar musulmi matukar an samu masu irin wannan rayuwar a cikinsu da ƙarshe ma sai shaidan ya rudi mutum ya hana shi sallah ya hana shi karatun ƙur'ani ya hana shi addu'a ya hana shi ambatan Allah maɗaukakin sarki to irin wannan su ne wanda zuciyarsu ta samu rauni suka yanke alaƙarsu da kansu da ubangijinsu suka ratayar da rayuwarsu zuwa ga wani abin duniya kawai rayuwarsu ta zama duniya lahira kuma ba ruwansu da ita to wannan ba ita ba ce rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau shine wanda ya samu zuciya tsaftatacciya wanda ya gyara alakar shi da Allah wanda duk abin da ya same shi yake komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce wai su irin wa'annan ba sa tunani cewa awa man kana awa man kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi da fa su matattu ne ba a yi su ba ba su san ma za a yi su ba Allah madaukakin sarki ya rayar da su bayan da matattu ne sannan Allah madaukakin sarki ya sanya musu wani haske na imani da musulunci suna tafiya a cikin mutane Allah madaukakin sarki ya ce wanda suka bi Allah madaukakin sarki ta hanya mai kyau za ka kwatanta su da wanda suke cikin duhu wanda ba su san lokacin da za su fita daga cikin wannan duhun ba idan mun fahimci wannan yaku bayan Allah mu gane ashe babu makawa ba mu da wani malaba ba mu da inda za mu gudu ba mu da wanda zai wadatar da mu daga talauci ba wanda zai biya mana bukatunmu babu wanda zai bamu lafiya daga cututtukanmu babu wanda zai kare mana masifu da bala'i sai Allah maɗaukakin sarki babu wanda zai shiryar da mu daga bata babu wanda zai shiryar da mu daga makantan da muke ciki da karkata daga abin da Allah da manzansa suke so sai Allah in ko haka ne ashe idan rashin lafiya ta same ka sai ka roƙi Allah shine shafi in talauci ya dame ka ka roƙi Allah shine algani shine mawadaci lokacin da ka samu rauni ka roƙi Allah shine alkawi shine mai ƙarfi lokacin da kake cikin damuwa ka roƙi Allah maɗaukakin sarki shike amsa addu'ar wanda yake cikin damuwa lokacin da duniya ta kulle ka roƙi Allah maɗaukakin sarki shine rayayye tsayayye wanda baya bacci da haka mu roƙi Allah maɗaukakin sarki shine na farko wanda babu wani kafin shi amma hakan bai hana ka ka nemi sababi ba ka bi hanya mai kyau wurin samun abin rayuwar duniya ba a hana ka ba domin Allah maɗaukin sarki shine ya sanya ma dukkan wani abu sababi don haka ma ya ce ku roƙe ni zan amsa muku lallai wanda suke girman kai daga roƙona da sannu za su shiga cikin wutar jahannama suna kaskantattu a wata ayar Allah maɗaukin sarki yake cewa idan suka tambaye ka game da ni ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ina kusa ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya kiraye ni a cikin hadisul qudusi Allah madaukakin sarki yake cewa ku bayina dukkan ku fabatattu ne sai wanda na shiryar da shi to haka kawai shiriya za ta same mu a'a sai mun nemi shiriyar Allah ce fastahduni ahdikum ku nemi shiriya ta yi shiryar da ku ya ku bayina dukkan ku wata ne sai wanda na ciyar da shi Allah ce ku nemi ciyarwa ta mana in ciyar da ku ashe dubarar ka ba ita take ciyar da kai ba ciyarwa daga Allah madaukakin sarki take ka nema daga wurin Allah madaukakin sarki Allah yake cewa ya ku bayina dukkan ku tsirara kuke sai wanda na tufatar da shi ku nemi tufatarwa na mana in tufatar da ku ya ku bayina dukkan ku masu kuskure ne lallai kuna kuskure cikin yini da dare kuma ni ina gafarta zunubai ga baki ɗaya ku nemi gafara ta mana in gafarta muku wannan yake nuna mana ashe dole mutum ya bi sababi ba haka kawai kana zaune Allah zai gafarta maka ba sai ka nemi gafarar ba haka kawai kana zaune Allah zai wadata ta ba sai ka nema to amma wurin neman shine sai ka kiyaye mai Allah maɗaukakin sarki ya ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ita ce yadda ake so rayuwar musulmi ta kasance ya rata yadda zuciyar shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya san ba shi da wata dabara ba shi da wani ƙarfi sai Allah maɗaukakin sarki ya san Allah maɗaukakin sarki ne ya ce ya ku mutane dukkan kuma bukata ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah shi ne mawadaci abin godiya mu kusanci Allah maɗaukakin sarki ta hanyar ɗa'a mu kiyaye dokoki da iyakokin Allah maɗaukakin sarki mu kiyaye haƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana akan kawunan mu mu kusanci Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yake cewa babu abin da na fi so da bawa na fiye da ya kusanci ya aikata abin da na ɗora akan shi na farilla na wajibi in ko bawa na ya kara da nafila sai in kara san shi idan na so bawa na kuma sai in zama jinsa da yake ji da shi in zama ganinsa da yake gani da shi in zama hannunsa da yake taba abu da shi in zama kafarsa da yake takawa da ita in kuma da zai roƙe ni zan basa da zai nemi tsari na da zan tsare sa wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da shi wannan haka ake so rayuwa ta kasance wannan ita ce rayuwa mai kyau wannan ita ce rayuwa ta cin nasara komawa zuwa ga Allah da miƙa al'amura zuwa ga Allah ba abin da zai gyara rayuwar mu sai wannan mu saurara zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yake mana bayanin annabawansa wanda duk in abin damuwa ya same su suna komawa zuwa ga Allah ne kawai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari na annabawansa ya ce annabi ayyo lokacin da cuta ta same sa sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki kuma sai Allah ya yaye mushi wannan cutar sai Allah ya lissafo ya ce haka annabi zakariya lokacin da ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ubangiji la tazarni farjan wa anta khairul warisin karka banni haka ba magaji ya Allah kai ne mafi alkhairin mai bada wanda zai gado sai Allah ya amsa masa addu'ansa sai ya bashi annabi ya haya lokacin da annabi Yunus yake cikin cikin kifi sai ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya san bai da mafita sai Allah ya ce babu abin bauta da gaskiya ya Allah Sarki gare ka yake lallai na kasance wanda na zalunci kaina sai Allah madaukin sarki ya fitar da shi daga cikin wannan damuwar da yake ciki da Allah madaukin sarki ya gama lissafo inna annabawan sai ya ce sun kasance suna masu rige-rige wurin ayyukan alkhairi sannan suna mu suna kwaɗayin rahamar mu suna tsoron azabar mu kuma sun kasance masu ƙasƙantar da zuciyansu zuwa gare mu in Allah maɗaukakin sarki to menene yafi ya ku 'yan uwa fiye da mutum ya maida al'amuran shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki me ya fi daɗi fiye da mutum ya koma zuwa ga riko da al'kur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama domin duk wata cuta in ta samu mutum babu wanda isa ya yaye masa sai Allah maɗaukakin sarki hakika mutane kila za su ce suna addu'a suna addu'a Allah maɗaukakin sarki bai amsa ba to akwai sharuɗa na karɓan addu'a wanda suna da yawa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu lissafo su ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana in mutane suna so an su addu'ansu to kar mutum ya zama mai tozartar da farillai kar mutum ya zama mai keta dokar Allah maɗaukakin sarki kar mutum ya yanke alaƙar shi da Allah maɗaukakin sarki kar mutum ya zama abincin da yake ci haramun ne kar ya zama abin da yake sha haramun ne kar ya zama tufafin da yake sa haramun ne sannan ya tsarkake niyyar shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kai tsaye kar ya dinga addu'a yana shakka ko ya ce bari mu yi gai kawai da an ce mu yi addu'a amma mun san dai ba karbuwa za ta yi ba subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to shi kuma Allah ya alkawari cewa ya ku roƙe ni kuna masu yaƙinin zan amsa muku lalle Allah madaukakin sarki baya karban addu'an da ta fito daga cikin zuciya wacce take ga falalla zuciya mai wasa da haƙoƙin Allah madaukakin sarki Allah baya karban addu'a irin wannan zuciyar da haka ashe idan muna so Allah madaukakin sarki ya karbi mu sai mun duba lokutan karban addu'a sai mun tsarkake niyya sai mun ba sharuɗa da dokokin da Allah madaukakin sarki da sa suka sanya mana shine za mu samu rayuwa mai kyau shine za mu samu mafita a cikin al'amuran da muke ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu Allah madaukakin sarki ya yi mana damuwa Allah muna roƙon ka duk wani musulmi da yake da bukata yake maka da Allah ka biya mushi bukatun shi na alkhairi akwai yan uwa da suka ce a sanya su addu'a daban-daban akwai wata baiwa Allah da ta ce a sa danta addu'a to da wanda suka ce da wanda basu ce ba muna roƙon Allah madaukin sarki ya shiryar da 'ya'ya zuwa ga tafarki na addinin musulunci ya kare su daga dukkan sharri na shaidan ya shirya da al'umman musulmi ga baki daya ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka zaunar da kasan mu lafiya ka saukan mana da albarka da arziki mai amfani da damuna mai albarka ya Allah abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe da sace-sacen mutane Allah ka yaye mana ya Allah masu yin in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiriwa bane ya Allah kafi mu sanin yadda zaka yi da su ya Allah kai mana maganin su ya Allah muna roƙonka ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah madaukakin sarki marasa lafiya gida asibiti ya Allah ka ba su lafiya masu lafiyan kuma Allah ka ƙara musu ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatunmu na alkhairi shugabanni kuma Allah kai musu jagora ya Allah ka taba zukatansu zuwa ga abin da kake so kai ka yarda da shi ya Allah muna roƙonka ya Allah duk wani musulmi ya Allah ka shiryar da shi hanya madaidaiciya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله